الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يبقى على تبتع الله صلاة يتيتي بعمل شنو تبتع محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينم نطفو بو يوم الحجة 1434 كالندا الهجرية نادي ديري بتطفو قلت يا نوفمبر 2013 ya kalenda miladiya nan insha Allah ta'ala ya ci babu littafi ne ya babu litafi ya alfiqul muyassar nafi li kulli muslimin wa muslima ya shekha amr abu muni salim na 378 nga bu idan karkashin kitabun nikayo man mu zauje ne inda nushuz jaraji lilake ko ya da ya ni inda nushuzi lokacin nushuri bi mana kakuna imiga agboti kanu ke ba a kaku kakuna ebe otu ga agboti kawun ce leba na ke imi ajijinu ke imi ajijinu ke ganne laubanin suna ajiya ejiyawo agayawo daga cabo hada zuba one free from problem ma. ebe na ebe ji masu a ebe a cibici imi ji masu a imi otu a cibici amma kewa zọ misunderstanding ga aloye conflict ga aloye eji kemire ya ji management ya conflict wuce jina gwaji ya ku as introduction ka ni gani da min katunan mini eba da yi ni a yawo ga yawon laga ji faruwa wanda disadvantage kama ko? Ah. ye ba ci e ba be ni ya yawo ga zan doro mini abu da alkhairi zan doro mini abu mai da kiyo mai da kuskure e ba ga wale ka ga le e ga re e ci mi ci fe ke ci alkhairu le le la yafruku e mu'minu mu'mina in ya min akulukan radiya minha akhar ye ta ci zan don mini ye ba gangani da imi a a zagaye cin bici a ta cale tiyan a gabi a wannan la e bi ifektu na wadiya gishi nan gbẹ̀gbẹ̀ yi gboro ẹgbẹ̀ igboro yi gagagan yi yìí muhimmanci ya gyara yi la khaira fi kasirin min najwahum hmm. illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin au islahin bainan nasi dokun don doye gane zaje gana inda alkhairiya inda ba zai gadi forin bai sada kai ko betun guri ko ci ji gyara takaniyar zawan gijona a sha gyara ji da kiyo mun ya sarauni again usuma ko misunderstanding ga aluba ba yi mi atun zaguba a ji kokari a ji wajen gyara bezu kami alaƙa ta ta ganan

ka ga ga ji gyara yin ba bai yi mi eh wani su zai yi a ca hukunci ba a nabi sallasallam mini ba hubu don eh ba hukunci yau ga wani su zai yi wa ca hukunci can mini yana mai yi gandoci nan kalwaci ya wude ga alusa ka ne ba bai yi ni imi ne ga da amici daganta kan da ce waje a ne ga zami yi mishi ẹni bí ìyá àbẹ́ta ní gáyà jí máa nìbí ń súnmọ́ àṣì tó payẹ́ ìbázà kó àṣà hukunci ba kó ká ń lọ tí mọ́ ẹbọ́ tó rí àṣì ìṣàgẹ̀ tágà á ní ìníwò jí wúyán wọ́n jẹ́ àǹkàlẹ́ à ìmì jíyàn na jígá ò máa jígá àmá àyẹ́gẹ́ ẹ̀gẹ́ yà àṣì tó payẹ́ fáṣe ń amma a cikin baziya nan inda ta ashe tuba wọn a daga na soyi fiyo na soyi kuskuri nusa maga yadda da nan nufin cikin nusa yadda bau ɗin hanya a babin da nusa ban zai nusa an goce yadda da nan wuto ga yin yiwu ya bugo yi jiki yi su da ya su yi ci da ya cinye damarin nan man ga hukumu wata kuyi mu zaujai ne takwim iye ji ni lake ko ko ni lati ẹ̀kọ́ ẹgbòrò ẹbá bẹ̀ ní indian machines kakùnrin lánàcí agbòjí kakùn lánàcí náà alábi tó làbàcí àná kó àwọn gaskiya na mashiru umbi nasir kitabi wa sunnati ayyo wani da shari'a wani bi nasin alqur'ani bi sunna qala ta'ala tajlat nagam wallati takhafuna nushuzahunna in zagin je su da yan nushuzu na? ko ma'ana

aji jira biyu elele ba bayani ga wancan abin ko insha Allah ya yi gboro suku wadda ribu hunna don wuyan lori don ko fari na fanakun ya yi magajin na shi a ci mami tuye falata bugu alayhin da ya gani ya kafita ce yi ne yau sabi da gaya da wai kondo ci ma in ma na in yi waci bici ga abawaji wazi na wani gyara ji ba shi kenan ba imi wa ci bi ci ga amma wajin wazi na wajin gyara amma wajin jira biyu na wa gyara ji ko ko imi wa ci bi ci ga wajin wazi wajin gyara wajin jira biyu wajin gyara wajen maduwa na zuhu wa gyara ji ba ci janin ba a ga wace wani ponta ga wace wani tubi na kunga ce wa ga ga kowace ga wuya kowace ga wuji kaza kaza a'a ta duniya ka tuma inna allaha akeka allahu kana aliyan isiyona allah tunan kabira mu wuce na faja'ala taqwimul mar'a ce ci ci gan iya jiyan zagi mana yin zagi lota ko gboro lawo ji yara ko yan doji ko nga fe ji le ba wuci ma wata adibi yawo mo lawo ji ladabi inda nushuzi ka kune da yage da gwati ka cikin alamitu ba wani alamara ci mun ta kunde martaba kama ko tadarru jama'aha na wase da na kara ngole wase da ji step by step ko bai tadarru ji zauna ne Wani rifqan da waje ke waje to sai yi fa awwalu hadhihi al maratib sha bayan martaba nan ga yake alwa'azu wajen waje ke Wajen wazi ba in yi wa gaile ba imi waga ya jiye na goya na wajiga ya bane waje na goya na waje annaki wa gozu wa lautu wa juto ko wa yuka shi wa wuna shi ko waje manci to ko waje na kuto ko waje nuto ko waje wuto to ko waje yoshi to ko a'a musulunci wane na ko wasu yin zaki ce gumi zaune ni ebu gajin hannu biyu ga bawaye a'a ban ka da yamin billahi wal yawmil akhir ko dan gaji imani ba ce fali ya bi na fali ya kun khairan aw yasmut un ga khair ko man wususu le ga yidin ne ma ga da yara e ma fari na wa kan ji na ga yi waje ngo le ba mu ci je na goya na e ma fari na kan na alwazu juwazi ngole juwazi kiyo inda yi ga mi tubo ma lo janna. inda ya gami tubu wani lada ba su ku inda ya gami tubu an ni nidi gan an ni ki kazayo an ni kazayo an ni kazayo nole ko nibi wani wa ci gwafin ya bai lofin yi da alijan na gani ya ci gwafin ya bai lofin kiriki ni gagwa gani daga ye ya e wa gwafin gani ya bai ga jaki yin doji ma n'o le zo ko yan na shi wafe jiri targiban wa tarhiban wa duto kunja wa yi wa aibu wa kuma fiska ba wadi a ji wa su ji ma sai ke ne to sai yin ko buru wa ma ji na fiya ji no le don ko wọ́n jẹ́ wà ní kìí wọ́n jẹ́ fẹ́ bò físka àà kò fẹ́ kókùnkú fílì bọ̀ fili bẹ̀rẹ̀ fẹ́ kókùnkú fílì kọ́ngáíwá sí ọgọ́wẹ̀ ìjú kángọ́ wa fẹ́ fẹ́ ìgọ́wà sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ko? amma ga ikata ni mo zuru e kan mai to ri na wa ga ju ga to yi ji mu da kemine fi bedroom bo da duwa ce le ya ne da so fi ago ko da do cha ago wato waya so su kanga o fe gno ju kala kala kala kala kala kala kala yi mu da shi ne wa fara da alwazu kama kala da rikin na cikin nasu daga fa'izu gun da juwazi wal wa'azu man ga wa'azin wuce man ya kunu bi targibi wa re bai kiyan wa sai ya za ko dari Wata targibi ma sai ludan la wallahi dukulu al fahish min al qawli e ga sakwama gadan wa kasabi ke to ko gina to ko ga gadan mu Wata ta'yir ko ya za aibu wata ni ji kazan wata ci ji kazan wata ya ji kazan wata kazan ji kazan a'a awul buhtani ko gama na zuta ga fata da annan muktada al-mau'iza ebo ne na wadi lakmanin gari alishinsu ya hirsu ko dari wa shafaka gangani da tosayi ji kama dalla alai kaulu ta alai kan nace sun latne ga gan wa qala luqman li binihi wa huwa yuzuhu fa kakuna lokumanu ganyen yuna kakuna wajun wa bina ويكون مقتضاها ايضا انا ممكن لك ما بين الكيو النصح بما ينفع وجو نصيحة بينا لا أنفعني بينا والتحذير مما يضر وموون دغينا لكم بينا وكل هذا نقبات المسكون يجانبه الصب والتعيير ينجي بينهما ولكن كيلو بمبي تقولي بمبي عيب لايه laka kasirin minan azwajil yau wani jikin na duk nun ne ba ya jin nan nan idan tasabu li nisfi nisa'i a gane ki ga jin ya ji nasiha auli wazi hinna, ko a jawazi hunna, lahunna a ce gaga yayi min naji Minan sababi ya ta kwayi ma la tahtamiluhu imra'atun afifa Na yin zagi na ga wannan waji a kuma la to koyi na ba wa ko wannan jin zagi to kuma wace da shi to ko wa wa so gizo wa gigi uzo wa ka wa ga dan du wa ga dan wa ga da na ku wani habba mana dole na ji kiyo na ji dede wa ma huwa alwa'zu fillah wa juwabiji ko musu ko wa rasuli ko da tuci wuji bi targibi wa targibi fihi fihi ma wa fe yi kodari la tarhiba ko wa ma fe liudan la tarhiba wa bayani ma yajibu an takuna lail mar'a min husnul khuluq gan da wajibi ciye na dole ngai da gajen tabiya kirki wannan wa tamami ta'ati li zawji be min ga tuba ne dole zo ko walakin amma yantabi zawju e bagajin suntu ila darurati yan itibar shakwal mar'a ko nwoke yiri complain na ebe jina na ime jina ne fayanzu ila shakuwa ha hazihi ebe otu cuci ki complain yanyo fayin karin kata a sabon fiha in zagin na gaji daidai ya complain yi ugbo waje ba lai tafi wali islam waji wajibi ya bauta nunga gyara jina wale ko na ga ebu jini wazina ugbo ebu yayin yoto chance yin kashi meji yin dokici na goyanin kashi yin doki wai waga min jimiti lajin ayon kashi yin doki ya safi wai yo kashi ya gan doki zai gwa gwani wai ne gwa guga kan zaga min gwa su ko ke jiyoje ko? nole nga gangan ebe otu mai dogaye na yin zagi na gada nan gaskiya ga zaune ebe otu la uji. wa in ka kanat kad aqta'at amma ga ga ni wato ra ci bicho fali bayin laha waja sawabi e bu jin bayani babu yidiyo fi jansatin ko bai ya dufe na ya suduha alhudu'u ya e, dufi wuyo na ya ta cin adada na wucin wasu na tube saki na tube tun wani ga kai ya ba da yi mi ga ga ajiyar shi gyaran ne ya na ko lórí ẹ̀mọ́ gẹ́gẹ́ àjíjọ jára ẹni náà wọ́n dínà lánàá tí a kí èfẹ́ ṣìṣì wọn fẹ́ẹ̀tì lọ́dáàgùn lẹ́kọ́ dínà tó ń sọ tí bá ń gbẹ́sẹ̀ lọ́gbẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀nà ń gàgẹ̀ ní ẹgbẹ́ fún ẹ̀nà tábìlẹ̀ ní àdé ẹni ya ń náà wọ́n akẹ́kẹ̀ẹ́ ti yánà kó ọmọ

kama amara annabi sallallahu alaihi wasallam ke mina annabi sallallahu alaihi wasallam muji sahabu ji forona wa amata ummati gan be general al'ummu shi nan min ba ji zumu bane sai na kala ka kuna annabi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu kadhili ila gino ne da nake ke banji kotonu in ha in ha aqamtaha kasartaha waga waga wuta goro ogudi wa ni in ta biha wa magada wa ni da ta biha wa fi wa mabiwi wa fi'i wa jumayu ko to gunci imam al-bukhari ga lugu hadisi ya hurairah fa ma ma ra'a minha tondondo ne baga lilebe inui min su in yi dide fi lahazati ghadabi haka kuma in yaji fushina tazakkara laha husnaha husnaha wato ya bawo kajo take fa hari ne mi wanne jinan sa'ati ridha ka kuma in lokaci ne shi ne da jinan kama qala annabi kamina alaihi sallam gan la yafruku mu'minun mu'mina mu'mini na mu'mina goma ko in min ha. khuluqan wa gaji yarda biye tabiyan wacin da dabe yi miwa yinan in kare amina khuluqan wa gaji na boye tabiyan wacin da dabe yi miwa yinan radiya minha akhar wa ji yarda biye be tabiyan wacin da dabe yinan ko wa qawluhu ya gana annabi sallallahu alaihi wasallam la yafruquna ay la yubghidu mu'minu ga ne kin wani da nan inu gomo ko fal muslimul kayyisu muslimina wayena ya tazakkaru li zaujati hasanatiha wa sai fal khairi be gurna na ife nuri jinan iza badat lahu sayi'atuha abike e jeje gogo biti ke inu jiga tulayu nan wa yudariha kama umira musu jojo ko musu helu musu gaga ju futa kam na ju forona wa linu la alqawlu ma gaga gani be da na dace ne wala ya zukuru ha bi su'in muga muga ga ganga jeje sai ce mi goma aw sharri ko ba sharri ma aw bi ma yugudibu ha ko ya gonto na nga ga nga mi laji fuji na ma aw yazidu fi nushuziha ko ya gonto na nga ga mi ta feke jilin bagan fayin ku fe gbaci kagan na naman rahmatan biha ebe jin na je boye guna wani jiya yi nuna wa shafaqatan alaiha da tosai na wani je yune min su'il akibati yin zo ba daidai fa idza lam yajid wa'azu kagan wa'azu bi to ga ji zugo in taqala ila martabatin ukhra ga mu da martaba wuru wa hiya ga martaba yanki alhajiru hijrajun kin waye ga waye ga no be ni bo wai ba yau ne waga waji yau wazi ji ko? waga aji wazi aya hadisi targibu wai baubu ne nan nan kasa malama wadda gan sakwaji mumi na ji ya gan a buhu in tallaka kunna an yi bujilahu a zuwa jan min kunna wani muslimatin yankiyar muminatin kanitatin gore a yi musulma je musulunci a yi bai imani a ke jiki biyu kanitatin egba tó yẹ ci àmà egba níbi àmà ìlàmì tó bá kú yẹ tí ẹlẹ́ mbà tó yẹ ci wà náà da kí biyu abidatin E ji kaza, kazan ji kazan wanda ya sakwajin mumina kirki shi ya gan innal na wal muslimati wal na wal mu'minati hadda karsha wanda ya gan ce ci gan zagi na shiga lotun kirki na ga alada aljanna ma man amila salihan min zakarin aw unsa da na lotun kirki min ya ba yo to min ya zagi je fala nu ayyanna wa hayatan tayyiban wa di rayuwa wangi umaju kaza kana malama wele na sa sallam ga idza sallati mar'atu khamsaha in zai ga sallah gutumuji ko hmm. wasu amai shaharaha umar yi ta ramadana fe wa ta ha umma mito ya e bau da halar na gaga ga gada na ya ce wa. malama wai ne gangwayi lami tuwa ne da ya bane ya ji wa shaɗu annan muhammadan rasulullahi na a nabi sa sallan madana wai gagan izada arrojulu imra ta ila firashi kaza kaza kaza malama wai ne ko ló ẹgbẹ́ sọ̀kọ́ bẹ̀ tó tí wẹ̀ gẹ̀ igbá nínú kó wẹ̀ jí wà rí jí nanna ìgbòógan gọ̀rọ̀gọ́dọ̀ yìí àtẹ̀mí ẹ̀chìmìchì wọ́n tó mẹ́ ẹ̀chìmìchì ìyá chìmìchì lọ bá gbẹ̀jì yìí fàgbẹ̀dọ̀jì annabi sa sallam ya adam je chimici zai ji madi alkhairi ga zai zai zai ji yi dana ya ji alaka da doshi da nani ce ce gishi layayi ya cin wafin ci laigin na shi don igboro ya cin wafin ci ji kanan ya cin wafin ci fabe doshi ngwayin laigin idan gbogbo ni doshi ya ebo ne yawo ngwayin wuje boye ngwayin wuje tosayi ngwayin wuje rama ngwayin wuje kaza ngwayin wuje kaza nan nan ya gbami afa ebo na Ba kan mọ̀ fẹ́ wáwé wọ́n wọ́n ya sacrifice jí wọ́n wá zàwọn ti ṣe ga gáwọ̀ gánwọ̀ ẹ̀wọ́ ẹgbẹ́ mi a fa imi emi ẹpa ẹnẹ jẹ́ àjèlí náà tí ó ti yà mí jí bí wọ́n yà àmọ́ tí ó ti yà mí jí ṣe bí wọ́n yìí wa makazaji wa walarabci waje tabiya kirki gurgudun hali waje na ya ya muku waje kaza kaza waje kaza kaza yi son majina ya ji hajjin ya ji tukatun ke ba a gaje wa misiri da mutu wa ne ka zuwa hanyar da kan yin gwayi fabi da jingo ya ga nawa tura biyu na zuwa an kanuwa fiye cikin tashi kashi kashi mai ji wa laifin wace jina wa laifin gwayi da layin jina kashi mici micin da cikin wai legun wai milan jiki na milan gyara yin mutum jinin gole ta nuna gabi da gole wa juto kwa wa magun fiska mm. wa magun gabanza wa magun jawa make gato na na wasu iborin da wani shi an kalli wa da shunja an kalli wa da wa yawan yi bi tuni ko turuwa ni ne wa da abin gyara jiki yau gyara da ne misali ni, e gandan wani wogu gan ẹ̀yẹ nígbà wẹ̀ pọ̀ rẹ̀ àmá mú òdìnà wà gùn ní kága wọ́n dẹ̀ ló bá gá ngúlà misali gan mọ́sílẹ̀ gana inú ẹ̀ mutu ya ba misali kuyogo ramatu ga mala mọ́sílẹ̀ gana mutu ìyàwó yìí wọ́n ti na mi gẹ́mì àdá ń gọ́gá mi ládàá ìdòmọ́tẹ̀ ń gúnga bá sùkúrẹ̀ tí ó jíwà sájọ́ nce imi ga yafin guwo da ka ga yafin guwo ba ta da wadanu wofu ko wai wajen hayo ne wato lare da wai wofa wafu lato wace ga waya kau yafin guwo bai minti guwa gu nla sajan yafin guwo bai minti shi agu nla sajan yafin guwo bai gafi agu nla sajan yafin guwo bai ni ake minti guwo wujibe zaji wujibe zu wujibe zu ganji na zugun waga gungan wace ganyi mi lokaci ya kashi wai ko bide tun da yalo ko lezi ne tunai za iya ji na ga wasu mai ji shagon ne ko da ka za ne ji ani yaji da lokaci a je so lokaci a hani wawun wa bai ga irin ne wole ko yanna da wasu wajin ban da hana ko mai mako na e ga da ya ci da gani nan mutum ma ga adimi tiyan wuya biki tiyan nan wuda da biyanan defense wata yin jigancin nga ta mini yin defense na mu wato shiri di eh ka zama da bori ninga wa da duba dan abi wato wa lucha an bayani bai ji so dole defense mu chain ji bani da nani ba ta go lokacin ya ga wa ga wa gore amma wa ga gani ni nga won labi amma ga gangan ma nan nan my darling my queen my umbrella my sweetheart my this my kaza kaza kaza wato ko nan nan baby wa bene da gona gaskiya mai fili ga lokacin hanyar, na sorry malam no le ko mutu adimi ta ne kiyo wale ji amma mu wadi na waga wannan shi ne, ko ji gani ko so kawo gaga wa gaga wa fike dimu mu na joga ga na kacan wa ma, man ma ke man wace makai

ko hmm. a nan na kaku na kaza fe na kashi fe jini no ciji ne ba waya kan ke wai wawa nan wato jiki wato gabe no le ko kawo manya na wato jine shi wannan wato nan na fa na ga da ke wo fa su wasu ko no le ko ba shi kenan ba in gban mu ce gyara yara jan yara gaji ya bugo ne fari wazi wajo kun jira mi ya ci mi suna wasu ga fiye kuma fiye lo ni wa fi da fashi me bu mo le nga da fashi me awun chon wa de na zanu cha ke gun bi na eh wa ke tun ga fayi na mo jan kala nga da to mo to a to awe ni da fabricate da doji ga ta za mi aje bulu mo wi woro awe ni ka kun no rabe ga feji ga nan to mo to da soju zai yi mo le a ara zugun ga ofun yi wani ki aje rin da tibi ina mai matuya wala an ci bane jaya ci da mu zango ci ga e da be yi mi wanda ga da la wani hankalin ga kaba gun ni Sulemanu mi yabo ni mi ne ra mutuna amma tu wanda wanda da jiyan gita e ga wuji ma dike kwata mi ya gwada fe gun da iyaka wuma um ya ci yau ya wanda yanki ciwo shi gide muka amma wuji na zukun wube ji ci na ngon wa yanki ciwo biya nga mun mun taka ni awe butu buso ko ya gaje fe ju na siya nga ju fule yanki ciwo ji umulu ju da lokaci kacha wallahi wunje wundoro kan gari biya ta kaba taka da wuci ya ba ta layi ni ga timi zukun ni ga wa ya so su ga wawu ya da yanzu kun mi ga ki in bo su azna umma ja ji mana nu zaba za amma ana gici nan da dan na? kaza kaza kaza kaza ga tuku ba ta gi san ga be da gun be zane ba to ka to nan ki layu ko aja an yi ga wani eh ta be ki no le dan ko alali umma ki to ko mo ti sagi bi ani to kuma su muke sa gida su kuma baka biyo ga ni mu ke gaji mu ka kuno lantaka da lulu mu ja mu wuro wai ke mun ja ti rotate ne wa jalu da'un qatilun wa shifa'u amrani fi bi mutafiqani ibn qayyim ga ja ti ba to yo ne wuzanin irin buga madanu wa ga be suwa di pa to le to no wa ti tinan su kuma le ka kuno wai ke ga gabi na su kuma ke to ale rujiye wai lafo nage wale yi ci jige babu bani zanduru mu ni gbanura ni gbanura ku waya, to ne me gini gbanula ya fa no ta ni gbanulu nan kalimi da ji foyi kunun je da milati uliya sai na ku inji na fonan masu na kai to ne mi ali ne mi feji ki mi feji ken do shi mi feji feji kunun je da no le ah ta ta te o ji ba sai sa go wallahi ತೊಂದರೆ ನನ್ನಕ್ಕೂ nuka yi ko alkhairin wucewa fetu ya yi fetu ya yi fetu ya yi fetu ya yi wura nan nan yóò lé kó wògé tún àlẹ́rí ní kó wògé tún tòkú sùkúrò wọn fẹ́ yìí wọ́n jí ṣẹ́rù nǹkan ìwé tún yà tó bá lẹ́jú wọn jíjẹ́ náà wọ́n là á tún yẹn gbọ́ ilé bá wọn ṣe sùkún àdé wíwí àdáṣe àbú wọn ẹbí gọ́wà àjún yára wọ́n ti jí tòkó dẹ̀gẹ̀ tàbọ̀ hálùdó sọ́gbẹ́ kẹwàá rẹ̀ bá tradition àdé tòkó sọ́sọ́ náà wọ́n lé wọ́n àṣà wọ́n gájú ti wá sí lọ sọ bẹ́ẹ̀ ní ọ̀hún ti mọ́ gbà wọ́n fẹ́ lọ tẹ́ẹ̀pù ọrọ̀ àlàájúrò wọ́n liƙaunihi ta'ala sai su lati daga wajiro gunna fil madaji'i ya ji jira yi mishi da na ya ta yadda ya ce abu ko maza waktu ne fafi hajjil hajjiri man ya da ce bai yake jira ya kuni bitar kilkalami ma a hunna wa jinjira jira wancan jin wa sai gagari yana waƙila ran da ce maga ya kuni bitar jima'i. wa ji jira wacce ji bai kiyan wa a ji ji ma ibi wa ma shi ubi ne biyu ne wa qila zalati maga kunu bi iglazil kalami mutaji ijira wacce ji ji bai kiyan wannan wa buwi ko ga gabe bai na la tuna bai bai sanani daga wajen wa zila kwalu kullu mustamila mato ya gane bata wanda ga da yi timarin fasarin wajiru hunnawo wata asiru ha ala nisa'i amma ke mine na jari ta asiru da da yayin zagi bai kuma ala daraja ta wunje daraja shi famini hunna adin zagi dabo man yu asiru fi al hajru fil firashi ene ene la ta asiru yayin zagi doci mun ci ga yadda yadda ci lugwanin hijira ne ba ga aji bai ba ci toba wani ko mini hunna amma da mini yayin zagi dobe man la yu asiru fi al ko hijira ji tasiri yawa illa bi tarkil kalami sai dai waye ga duniya wal jima'i wa mai jima'i biyo ma shi ba hu bai ne ya ta gane famma ta ta ka katil maslahatu ka kuna maslaha ga da bi ta amfani ladinin inda zauji e bayan ba wannan fi hajiri zauje ya ba jira duji be yi ala hadi duji daga fiska ni min inna jona a shari'a na shari'a labenan hajjara ha islahan laha waje jira wanci jin biyoyi ebo wulu jin gyara ebo ma wulu ta zu ti intiqaman min ha waje ga wajuje ebo wato a jin yau ga wani idraran biha ko lagun gunu to wa no yadda don ko wa kad quyida al fil ayati bil mazaji'i hijira na ji babon nonon wadda a gaba abin sun wadda kan gidakin almazaji da na ilile ba وكذا ورد في حديث معاوية بن حيدة حيدة المتقدم حيث قال كقنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تهجر إلا في البيت زي جي جرام سيدنا بابو سيدنا بو سيدنا كاتا ولكن أما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واتاتو daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam annahu hajira zuwa jawu fi ghairi buyutihinna annabi sallallahu alaihi wasallam jijira bai mijin wajen mai haji mujuna imana annabi jijira bai miji abin da lokacin da

àríyà àṣíwájú ẹ̀tọ́ iná gafagá iṣẹ́ òtò ẹni dáná rẹ̀ ọlágún rẹ̀ àríbi gá àṣàrò ha kàzá ha kàzá ha kàzá ẹ̀tọ́ ẹ̀yìn epo gúogún كما ورد في حديث hadisa anas مالك بن بدر حديث hadisa anas مالك رضي الله عنه ga ala رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء اشار ان ji ilawo bai nuji ya tsani ya يا ya zo ga wato ba ya for period din da egun ba gboro ga wa bai buru ga ga insha Allah wa qa'ada fi mashrabatin lawani za sallam da shu da nan da fa fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam hadha etun nan wato annabi sallallahu alaihi wasallam da fa dalla ala jawazin nau'ai da wuce lawo ga jaiz zo rugu ba boju ko imma waji kiyo dambo wa dambo amma wa sobawa le ko imma wa dambo imma to waji kiyo wa tiyo yambo wato alhadir fil bait wal hadir fi ghairihi waji wa dan ka tawo ko ma ngai wuce to ma salu minu yana majje gan na suku ma ya kuyi tasiru a jiwa alal mara ga idan hmm. ga da tasiri gan in ta jigan yan zagi nan in zagi jikari in zagi yoci dan wani shi ga yabu shi ba sa da wai kan nan do so e ba ga shi ba ne ba ci ga an wa wa niya guba e ba ta gaga in ga ji damuwa e ba ndo e ba molo to ba ro shi na biwi <laughs> ki wujo in ga ji dun ja ga lafiya ci yi mutu a sai ɓaya kaci kaza lauji fusho kaci kaza lauji fusho kaci ngole ko ka umar ngole ka bi duk ɓaya daga na zuku ngole waji wa ziliyani ta shi ne ga wani naji sai gani mi ci gwana nga lauci ji to nan nan ngole nga ji kiyo nga ka ji in zagin doci mace bi na sokwaci wani wani fiye da bukata yan bukan dondo a bi a daliya shi ebe otu mafi zahiri ne yiwu yi na gbọ́gbọ́n mú dẹ́gẹ́ ẹ̀nà jí mi gbá ní mi nìga for straight ma dí kí ọ ma dáṣe mm. hmm? mm. so káwọn gáyé gẹ̀gẹ̀gán ìjírá mọ́ gbẹ̀gẹ́gá ń mẹ́lá ẹgbẹ̀ mí ní ìjírá jẹ́ wọ́n àjíjẹ́ wọn àkó so káwọn gá jẹ́ ara jí

wọ́n ìyẹn na bẹ́ẹ̀ ní ọgá jí gẹ́jì sókún káwọn tó ìmìgá bẹ́ ṣiṣẹ́ wọ̀n chájá ara jí on her own kó tó mú dàgbà tí ó kẹta kẹta ẹni mìgá jí wani fa tó bó ko nga gyara ji jí ga gbin yà ká kí gẹ́mọ́ náà lé wọ́n jí yẹn na jíjí ẹgbẹ́ ẹ̀mí àjíyẹn ga wà wọ́n jí yẹn na jíjí ẹgbẹ́ yẹn na jí wọn ẹjí òtí gbanu lájú jọ múlájà ara jí wọn bá jí ara jí á ní kó tọkàtí gaba da lamari ko? Mm. ta ebe na oga bai ga waji hanyar oji wa fe jiun galobi ngole wa kasi aga daji wu Allah ya samu dace man ga wasan matu nuktatun huna babon noma náà lam akif alaman na ba alaiha lille zaye na jigina na lasan tube tiwona aw zakara hako wuce tun yana wayya an gayi anna min tamami adlin nabi sallam min mi gunya dalci ya nabi sallam anna utaraka nisaahu jami'an anabi a wa yuji lugwa bayno wa ajrahunna fi ghairi buyutihinna anabi sallam ma ji jabi ayi Maji kasa ba ma'ana ne ga zuyun bu are ya tsani ni ya kuna tasiru alayhi na ajida ebo tasiri ne na laya na wuri jiyan wugan wa anfa'u muladan tubugan wa adalu muladan mujiyan muladar ci yugan fa inna kana sa sallam ya tufa ala nisa'i mai bana ni za sallama ni fe waju fiyo ta ba ya luji be ko ngi la ba luji ko gani kul fi yawmiha idza gindon do fubo fa idza jira hadi fi fa idza jira hadi fi yawmi on ga di da be ne fuyi wa hadi fi yawmi an no be ya no le kaza kaza fiye da jami'i ba na wala wa ji ni luji jira da da na to ne wa fi ga ribu ji wallahi wallahi zan bi ummatil mu'minin su wal iyaz billah yanzu ga sai da to kirki da ba ne mu'mini shi wal iyaz billah fa hunna al mutahharatil mu'minati ya e bane mi ya nabi daga shi annabi hali nan ai mu'mina ja bi imani al qanitat ne je ba ko ba je ba lami tuba shi nan atta ibat ne jeji tuba lubatu da ka tasarika ta jeji sadaka shi nan wa inna ma na hadiru lahunna ta'jiban lahunna annabi sallallahu alaihi wasallam jira no ba ne ya dulu lufi da duya rahmatan bi nabi ramaya wa shafaqatan ala idan gani ya guya kama qala ta'ala fi sifati nabi kim da tace gaskiya sifa nabi galla ka ja kuma sulmin anfusikum azizun alai ma yatu alayhi alaikum lil mu'minina raufun rahim fa idza lam yujidli alhajru hijra jinna kaga mu la amfani biya in ta kare da martabatin ukra wa cewa shi to martaba mai gurin cewa ya darbu rai wa dawo bari ajet litafin da ci dabu takardar psychology to erugan men are from mars women are from venus ɓargon jira na ku takardar psychology wula sashe yiri na shide yin mi na midiyar mi ala ismail ismail ne shabatonin wahala ya wadda ba takardar shi magana wa ga wani ga in zaki ga jiyan na goya na luba baji baji ta frustrate baji wuce ga azu labi cimbo nwa ne ko kakun otu su da adana ko ko yan gotu ga ji damuwa nga azu ku tafi da kpayu da tiye kyayi wanzu nwa ne ko kakun nan bayan duga convince ga deal the way out na kalmi tiyan washo ko laji ganewa ngato mai ni na number 2 mostly ba je yan damuwa wa sun belo ta pai ma ji kiyan wa gaga wa tun ba je ngo ti ne ju damuwa ta ga yawe ko wa kiyo wo ba wo solution ware amma ga le ga wo ya aje solution ya mai wa sun ga ga amma ina gi ju mun ja ti operator ege ji eh umalla da za ta yawa su za su so wanda na wata wuya nan so wale ga wunga ta wuce ya waya ni part of solution amma wani ya shiga ba ge jiki ayan ba ge operator na gaji dan guru na sashi yin doci na shuganan principle yin littafi addini ya musulmi budin wani amma wuke make reference global kiso so wale gan nga yi to nga men go to the cave ba gije da babu ẹ̀dà pánkoro ìgbà jíjì mọ́ da babu ẹ̀dà wẹ́l nígbà náà bá ẹ̀dà pánkoro ó jígẹ́ wàtò misali wọn wato wàtò e ẹ̀gá jí wọn da pánkoro hmm. eh? wọ́n dá sọ́gun bá ní òtí òbí nga malaba ji no tige ile gun kata ni obe yin zaji ebe la hado ji kan noti ebo na wushi mi je ye disturb unto adon wushi ti goju fu pa e ti e wucho yin ma fe ile ege kilo ti susun eh eh wabane son da so ka kulo sun da ne ko fasara ne zage jina wale ko mu tajin wayan wace ga gano wanda ga gembo waje gando ce ce ya wo ba ji ga di masu wafe ne hakila ne zage na ce ba wace dole mun ku gaggo kuma go gumawa wani wale gudu solution ya don gole kan wace ba bi minute mai su na sukun ajiye basira gan an ni ba je operator an ni zage operator an gaya mata rubutu waga da ya gaya bawa ga da yi hali jigizi hajiyar jigizi inda ce ju tunanin yanzu ko usayu ya ne ne waje dan boko sai luniyan sai bojo sai fojo sai layo da gishi sai ba duwar sakujin dacewa sakujin kwadeyin sakujin alkhairi wagai zalika yau da yadda ko ga in ga ki madabbi wasu zai maka da mutu gyaru in ga ce madabbi da dai mawai lasu wani ka ga yi jun damuwa sai bi ta ci mawa da gashi àwọn ọkùnrin ọgá bí ó ṣe ló fíyẹ ní oyo own ọmọ ẹ̀bà tó ètò ìjọ success náà sókún àbílẹ̀ ẹgbẹ́ own his own sókún wọ́n àdáṣe as time goes on ni ó ti nẹ́fẹ́ ìjìnlẹ̀ àwọn káwọn

wuci bele yake di same ya e ba ta tana aka to zungu ne wani hankali a nasu kunji giya kai go wula to kuma da barak bata ji ma wani kini ina gina nga for street ko mun sa be kashi e ga ne sai e ga wuci gwani ga maka zo kashi kaza kashi kaza kashi kaza kashi kaza wale wa kiyo nga jara nga jara ji su kun kai ma sai kai ne jara sai ka jara ko wa zumbu for a while yau na juveji pàtàkì na wọlé wọn kí o wọ́n jẹ́ sai ka dawo ko wọ́n fẹ́ gẹ́gẹ́ bí a? yau na juveji ò tí wọ́n na fúkún wọ́n tó jẹ́ ara jí harò kí ebe gọ́gọ́ fa wọ́n tán sai ka yi mai sai ka ya sai mata latin sauwal fadla bai na kuma ga fadla ne fita ce ga gafe bauta mun mu ji alkhairi shi ya wato mu ji alkhairi shi ga sauji ma amma an ga ci biki sun sai fa alkhairu wuce wajo fa biye boy biki cin najo mu ke bita to wazan na sun wale wato a dimita ne wa biki ci fa biwi wato ga degin da jo ci gun mi bo e bo ci wa fa biwi ga happy wato ga de gwa zu me da jo ci gun mi bo e bo ci wa fa biye biki cin na waji na wa ga fa e gbon aha to sai jin ya gidan do ci mai kaga yi jira duk gwaje wace gwada a tsohon bogon ciko ya yi ta halabar ce na daga wasu ribu hunna ya yadda wuya babu gabu na sara ce la ga haji kiyon a ga akiuziyin musulmi da ga musulunci allahu ga ya zo jikiyon ya zo wuni a da record dingoci da dabarun world health organization we paid 34 yan studies na jojin country guwonin etiyan violence against women eh domestic violence which eh. also purpose the against woman most yan country na jajinaji yi musulmi yare amma a za wuce bata mu a galaba haji to musulmi ji to ne musulmi fi dokuna bata ya wuce bata mafi ba ma a kyuzo ya za wuce a musu jira bile ga a kyuzo kai a jin kawai ne cewa harkar yin zagiwa su ne gan right ya bo su yi wawa ne a'a mi dai lokacin wuce gun document wuce completely mi jugun system mun bai bane nungba da ni yabo ba di na yawon mabijin nan jagon brazil bangladesh india south america a dina country ke guwonin zai shi mataji research wuce na london ba tire na ya research wuce kawai a ci gashi gashi gashi studies na cartography sanarwa kemnan dole dano dano Thank wadda ribu gunan na sai shiga na sukun ungawa kadi bayyana lana nabi za a sanar sifata hasa zarbi a nan za a suna bayani jiya sifa yake mina don e, e, e, mm. na yi na kom fi hadisu muawiya ta bin haida allazi ta kaddama zikiruhu na bai da hadisun yan muawiya ta bin haida ta wannan gugu na cikin liyari nan a nan za a sallam gan wala ta duribul wajiha ga dunya ya fiska man wala ta kabbe wa ma biyu ba man wale ga biyu ba man ko ga bun fiska man ga biyu mi man

annahu qala kidi annabi ga wadribu hunna darban ghayra mubarrih yedun ya e yedun ga na gonyi bana ngole gadun yana siu bana yana zu bana yana sau bana ya fisko ya sensitive organ ya na kumbo ya jiya ga wutu ga hmm. ngole na pata wa luwo wadda dunyan nan wadda wujin edan na ta'adiban kibo yawon wayula da bi yawon gyaro bani da shishi imi na shishi wayabu wadda tosayu mun bai da matsayi na kawai da zunge bebe wala wadda ke wala wala ta kula zunge ka zunge wa mutuwa yana ke bin wayabu jiki nan wayabu nwe ga ba na efe wo ngwa ogele wo ga nwe pambi wa blanket la duka mi la ne mbe mi la kan mi la ti pambi olofi ba ta o le ga ne de to se u de passion u de boya u serious ni kan wa le kan wa wa yu ja u de le bere won ga zaka ze bere o ma fa e lafiya kuwa don ma nan wa wo mu na ko ku e ka de ji na mu da wuce jino kashi wa da su ngole pata to sai bi buye ga luje na bato to za me ji na bata yi min nan wa wato fuwayo nan wa fanan wa yanki ci nan wa ginan wa yi nan wa finan wa ba za bi yun waje to sai yun waje kaza kaza yun nan da na ci bene ki ci da ka kaje gani yan waje mu ki wale ga zagin na filo wasu filo oh eh man ko ene wa gun yi na ka don nan mun ji ga bula shi ta ka to kala ba mutun ai fiye wi mi tsaba wuzun ba ta fi Aa. a mm. na sai ba. mashin fa'inna ma ya duribu zaujetu zauje ta hu, rojulu zaujetahu amin ko za ba ya da fe dainu dayan iza na shazata da ke ni gagbaci ka cikin wani alamitin wani iza lam tamfa a wasa'ilin islahi ta ga ya koji ya gyara ne gugali ayi na la'amfani biya nan allah ce ta kaddama zikirwa na jatu yana nan allah an ya duri ba zarban gara mu barisin amma ya yadda wancin wa ya yadda na wa jikiya na nan wunna na a tauna wajina yuba na ya taribu fiye min wajiya ebola tutunu da fiskun ma'ana ga ajin gado fiskun an wace ma ba nun fon zan yadda na yi fiskun wajen ya ju da wani manani an wace gaza lazu tuɓu ga agu an wace gaza laju tuɓu ga egwa ga taɓe bu nga san gyafi zanwe ti ga iza laju eh me kai kun ga ti yabo zanwe ti ga za laju kun ke tara wannan shi yagwa pata la da laju ku yagwa pata di katika to ala da da da da da da da safi da gi yi ko fiye wutu ko fiye ubes ko fiye bulala haba mana cewa ga wani zai ji ba zabe doji ci dai to sai doji na nan cewa ga wani zai fi shi ya love gan da affection yana nan cewa ga wani zai ji shi ki ji sai a ga wato ga shetan alo a ga gama nan dole ungo ya ga ga ya ya da ta ce ba ru da da matsayin nan ala wa ala an la yasuda bi hada darbi al intiqam ga wannan da sharafi ga kai baga da yunya wa dun ya da wai wa al intiqam wa ma'ana ujiyar retaliation yami ajiyan ga aw tafrigi ga dobi ko ga fushi da dai kuma mun bani ga fushi wuce hucewa sai mun goya kashi bai da yuta ati wannan mawwa li kasri nafsi ga wannan e ya dan kawai ebobi ya gbanwu tulu dikiyo en gbanwu lu en gbanwu wulu. ẹgbọ́n olú yíò tó àrí ẹgbọ́n olúwọ́ sẹ̀fẹ́ ní ọgbọ́n òjìlé tí ó tàbí ìgbẹ̀lẹ́dẹ̀ bí ló lè tọ́nukú zane shishi kawai tin tiga nga iti ni ngale ah wa imi mi ngoto ngai pa shiawo ga se lo titi nan waga ya ci mi jams na fiti zanu ciyo na ta laka wancan a ciwo ta a a a fẹ́ lórí ọdún lóòlé zànà kí àrìn hmm. jẹ́ àyà inú agúnmi ẹni wọn ẹwọ́ wọn á ṣíu ní wọn ẹwọ́ wọn á láyù ẹ̀dà wọn ẹwọ́ wọn á láyù tírísìpẹ̀tì wọn ẹwọ́ èdè wọn ẹwọ́ ko kai da kai miga ba za ka zaki lauci so da kai nan yan jijin kashi zajen hada jijin kashi wa yi kashi eh jiji nan mafiwa ne kan zanen cikin duk waje wale ko ba ta wule ga zanen ya bo mu da iyaka e ji shi wa gan doru ja yana shi wade bukatu ko ko da zanen laji ya hun nga ga gabi wa list ya hun nga complain wa ji kaza ya hun nga ji ndoru wa ni fesa fi kai nan nan Ni wa fuje kai wa ma ah gbogbo ya ci sai abu bai kai ga kiyan wa fuje so ku bi alkhairu ba ko adila da ni diga da zafu timina imani eh nan nan kai khadija wai wani ɓir obi zane yana na ajija na kuwa na na ajija ji kazan wuji kazan wuji kazan wuji kazan wuji kazan wuji kazan wuji ka sakulwa tabiya ki ka sakulwa sakulwa ce wasu sanuwa ma ce wani sayan su an dana wani na na ajija fi support ayi wani kim na wani support mina ya wani ko da na feel completely ya ba na yabo e foci be da tubabu ne ba nu jikiya ya ba nu da fiye na yana duna in taɓe mutan wa amma wani ne ya ganye ba wa hanyar ba da iyaka zanu tilata wato mu ne ko ni zagin na psychological ma feel da yi a ka ka ya eh, ma ni hmm. nga lawun ci aji tubo eh, ne imo so miye ye dana dana ndi wolo wolo shi shi wo wada wada wada egbe yi na de kato e la gan ntana gogata wani hana <laughs> muje na wa janu cune <laughs> yes eh da da wujiza wani ba yan na jidejiya to bo so ko kiwe ne ga yi na jiye mana filin ga lewa babai ya nuka shi nan hmm? kan do tifa wani jito na nare wani jito na fa. ki wele ga yin zagin na filo nga ye ga weyu kashi wewu tu ko wewu bulala ko wewu nechi ko wewu tu ko iboro alita la ifi amuji ye me la lugwa ye me la lugwa o majanya o mo fa bi mi gancha ngo le ko kai ga bi aji nga gin ne cha ngo le ko ya fi su ki yake ce da ga chu ne wanda yo ga mutunci da muhimmanci ma

Gọ́gọ́wé kan tá yáhùn bí ó tó yẹ. Yá triangle wuta yán kẹrin tó yẹ conflict fún crisis lóòlé èdè rescue kánú ti rescue ìbílájẹ̀ kí o la bílájẹ̀ victim yẹ crisis. Gọ́gọ́ kọ́díkà lẹ́nà àní ìzọ́ àsọ́lẹ̀m gan la ya jilidu ahadukum imra'ata wajilda al-abdi hmm. e zamini e bo nga da ya nga fe da ya yi ka ci fe jumbulala ke le juji bulala na ma suma jami wa fi akiri yomi karshe fa su kun da wala ake ba zuwi ogala wato zunga mala wala go ba do to ya mi kashi mun ginin wai ce wai tan kashi ba ga nan a ba ga wai kisna mewa ba na oto jizu shume yi naga otu misun wati yadda ya jawo jiwo tun lafo mi na goye ki sun na lati wo so goye gane gaji dede gbani wọ́n ṣe wọ́n jẹ́ ibi ni. nígbà rẹ̀ wọ́n ti ẹjí gbọ́dọ̀ wọ́n ti bàrà sínú kó jẹ́ àjí kó ìlà jíkìjì nínú ọtí wọ́n débẹ̀ gẹ́wọ́ ẹ̀jí mi ṣe ó ti ó tó nínú ó ga ma bukátó ká máa lọ wọ́n máa ní ẹ̀nà ìyàwó ba ṣe ká gbà bàrátà káwọn yìí dáná oúnjẹ dubin su kowa ya ja bala'i ga ɗiyo ga wa bai buye zana tu babu no ga na kya fi da mace na wafi da jubula da fida yukashin wamma ta na fatu wasira tumi wa wasa wasaili man ga kaku nan ya kon ni mini ya kon na joga amfani labe na hori ala zauji an yata addaha ila ha haramu yoye ba na wagon na gana

mata asara darbu garul mubrih ala zauji in yadda na yi zaba umma sa zaba umma ji zaruwa ne anan wole ko ga amfani lade fa'a ya imi aji araji ya na jiwe ji unci ya bici shine ko sa'adat imi ci ma dashi wa tabat unci ma tuba ji waje ba lai intiya an dor biya wajibi ya ba un gadon ya bi mun li mm. kauli ta lai wasu na tuna gam fa ina ta'ana kum fala tabu alaihim na sabira mm. fa in lam yujid darbu ka o gabe da da ci go ci lotun su kun waje da zauju e ba le an namra'atahu kada imi win kad nashazat nushuzan kabira ko mm. wa gotika wa lemba ba na bo na ma wati nan ya ya ta'azzaru ma wul islam wa le to ga jara zo injina hawala muhammad o muhawalatan akhira e buji kokari kokari yan karshe bi yake alitikamu ila hakamaini adawa za guba na ba hukunci tsakanin wata ajajara nan alalabi pẹ̀lú ogo a ngole itikaf ila ilaha kamaini nan ngallo ya shi kwace da jikiyo arbitration panel ko ko reconciliation nga malam mostly ko to aja waka kan gai gaga inda gai ke sun ya ba be miyo aja waka ya da hmm. ju bobe bobe ka na da jiki nan ka da tan waji ko to nan kan ngomule yan namaje gama la ta fi katun dabo ne shi za shi zaji na maki ba wai yayi seriosa katun ADR alternative dispute resolution ya ce ne da jeji sulu yi jina no le ko yando ci muji yan wato a mai da ju lai hun rashin fahimta ya kima da buga lubiyo waga a jin ga waga a jin bayani ba a ta doga hannun ne yan wuce to a biya a to mu ga jara jin bai ci ta can ba ne amma ba sani ba da gbojeji ya gidi mai amma arewa ba sai hankali kai ga ga yi ji to sulu mostly sulu ya bomboke ya fici ya eh sulu ya bomboke e ba be mi asun wọ́n jí gáyìn akọ́ ji hankali àǹkẹ̀lẹ̀ ẹbẹ́ ẹgbẹ́ ya mai ta ga dojiya ne ya so madana ya wadan gi maga ya jiyo to so ku fa bi so ko ma albar ko da ba fiye sai lo muta ga wani ja wani jara jin hmm imi oga we le yin ti jin ya ngoto e ba we de to how do we do fe le yin ti shishi fe la kaza shi fe la kaza shi fe la kaza jin ngozo hade imi ma a jiki mu lafiya ji a ranar gwada gwada gawa ji wani wabi da daya ci wabi da ji lokka zo wabi da ji lokka zo wabi da ji lokka zo wani ni energy wai yin ji sinari fiye jin da wuce hata wanda ta wasu kofa wato ya ba na mun fiye lami ni kuka wani suka jiki o ta wasu ko jiki o sai fa ya fi gwanza kuma abin zandoro laki wujen zandoro mula bai ci na daga bubuwa mula wuyi wuji da kwaya wujin albarka sakwa sakwa ya zuriya sai ba ya je su kunwa da sakwa mu ga bi ta sakwa lim saboda yayin su kun mun da ne filumi yara lajan yara lajan ahaduhuma min ahlihi wato zanu sabu ba na ga Allah bai ciga da ba ku da na faze ni min abu wai daga ba dan je ba jo wal akharu min ahliha da ba ci mai daga ba zibo da ba dan je mi jo min zawjiyalati min zaji biya dini wal aqli amadi hankali wal qiyas amadi kiran amma waye wal khibra amadi experience wal ilmi amadi ilimi wa tajribati amadi practice yin lamari na na. mimman ya wumu ma maslahati zauje ne mini zai ji maslahan ya ba da yi ni eh, wawun ba ni a shagar ga a yi to gyara ya ba da yi ni wunji zandoro ilalwa wunji ya yi diga ci zai ga kuku da mbonan ndo ya dada su maza nake kuranu ya ya hadisi ya ya hakiye baya wunji hakiye ni ya eh, kawai ya daga ya ji babu a madiyana su da dai juna abeshin fela tarihi ga manan doci biyu ebe ke ji dana no ile ko a na ade bukata ilimi ade bukata yawon ade bukata addini ade bukata experience tachawa daga wani ji gyarawa ki abada ki yanzu annoce ko a kyara da ji zuwa the process of gyara ji ẹgbọ́nà sáájú lálòtí yóò ló tó yára jíjọ nìdí ní ẹmọ̀ fún ẹlójọ́ ọjọ́ àbẹ́ṣùgbọ́n tó tí a ń gbòó sọ alá

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وإن خفتم شقاق بينهما هذا كي جيب يصنع يشقاق جيغتا كان يبا بيمينا fab'athu hakaman min ahlihi e waza na da jin gyara na da na ji na tsakaniya za mu yi ba shi wa hakama min ahaliya zan bi zana ba kuna tsakani za mu yi imijo in yuri da islahan da kyagewa ga haji yara nan yi wa fikin lawo bai nan ma sai cuja kwadin tsakani abu ina Allah na aliman hadira Allah subhanahu wa ta'ala tuyo na je ilimin umaje khadir zane je zane zane zane je ilimin dundu ne bi faruwa na ɗaya ne ke jinin nuwa ne ku an wa gaiwa adalajajin da lajaraji wale ilimi is important ankali is important eyewo is important practical experience yanyan na bi mun nke da ma nke da important ma nga malaki ndo ciyo zai ji aja sai bel na sai aja he da ya shi ya panel yan jara shi nan do cin wani ba ku to kiwo banda ilimi ni uje ne wuto ya yi mai jabuwa ni eh severally ta abe da kira sun doki da mu sai boye ga experience ne ya jiki nan ya e ga lada nan eh ga wuce da kotu ade ade ade likali ade tuke su likali ke sai ba da yin abin likali ga yiki ni sai unga sa junga da ne da bi tun can babu a dàbálìkárí àdálìkárí díkí ti dàbálìkárí ẹbá tágàn ẹbá gàn tàdàgẹ ti àbúdá zọba imi díkí imi ẹwùn támọ́ lìkárí wà bà nílé fi dáná níbíà ìgbàlẹ̀ ètò àtínú àṣíṣì ìgbàlẹ̀gá wẹ́yìn ní ndó ilé zane dana iza yi da wadan guru mu fe yayi mu ce ko ki ga wai wai ga wai satuwa ni fe ji ki ni fe mutun gbọ́nà wọn ilé rẹ̀ só gbá ní òṣìdá àwọn ẹ̀kẹ́ ìsàfihàn dágbẹ́tò fún ọmọ mọ́tò jíjá ní experience ẹ̀lájì káàrẹ̀ jíjá ní wọ́n tí agẹgbẹ́ tó lọ́rọ̀ wọ́n ti fẹ́ bí ganin goyi waji nan wa fe yebu ga yebu yi zagi da tafi bai sati wa kuma taya imiyani bikariya wanda nan ma wanda maje ni forma ji da nan ga wajen gungwari wala wasu ba ku nan na gari yi a sha etigan nga dono tí wa ti ti àjẹ́ àwọn bá dídán náà experience ẹ̀lì kariga wọ́n á ti kí o wọ́nlá lè régé yá bí èyí rí ní nga ti kí o yẹ̀rẹ́gẹ̀ ti àbẹ́ ọdún bèèrè aṣẹ́ ìyí ìwúnci wọn bí ó gẹ̀rọ kí ìbàlẹ̀ gẹ̀ jìnnà ládánà ní kila na gabani experience na malla magana littafi ne ibn hukumiya fi siyasati shar'iyya ibn tai ibn kaima ga wagan al da muhimmanci sarauni ni ga ce da yin gaci ma ta ta experience yana yi ku boyi ce ga ni firasatu mutum ya gano ta gano ta tawa ba ne ya riuci rin ah, wadiya amma wanda ya yi bai shi kawai da gaji boko gambanin gai da labiyo hmm. ko da wa kurudu ma da dingo nan wato ya ne gibi sun sun dibba tira gan torwa a ba ku mu jikiyo ba mu yara na ta bi da hmm, ya wannan ma Allah ni ne hmm. ne da yara ji wani bai ah, ya ah. a ban ya zuni ko to wannan no kan wace wannan lato gyara ji na wa bi kafuni wani bẹ ṣì gbádùn ọgọ́ wẹ̀ jí yára ẹgbẹ̀ na fún mini brother of yára ẹgbẹ̀ ayit ìmìgà àníyà ìbáfẹ́ jìgà náà Yi ìgbòrò wani mẹ́ jí yára nẹ́bọ̀ adìkí ayó ìmìgà wọ̀ láì ọmọ jíǹbàtà ọmọ àníkẹ́ àwà tó ọmọgọ́ òun ṣe lábẹ́ amma zuzu daga yami abu a ci biya yiwa ne ji gyara na amma bibe ba da yami a ci biya kun gala shi nuna bakin waya a jiki nan Ruwa ku e irin na shi cewa approach approach na yi masa ya ganda na shi e ga shi gada ko to yi Wani wani jiwa wadda yi gada ko to shago na walo na wajen waya wadda yi gada ko to makanta na walo ce da jika to ce ko talar na wajen waya wadda yi gada ko to ega na jito na jito na ikata ni mbuwa mujo nga ne sun sa kubabiza lori da le gutaji kotu wa o yo ga da kotu ndo ti la ndo ta ju de information go to no to ti ato ni tv bona wato ga zan do ci wato ga na wa lawo ne ko tuna mi an gwa no tuna gufa bon lawo no buwe da aludo jajara wai lo to ko to tuno la ga lawo bagwa ga wasu sai bugo ngoya ko ga ga biwa ba ta ki mai na jo ko tulo ẹ̀rùn gáwà ajayu jáyú wọ́n lè na jùgbẹ́ ke jiwo to kan da cima ke bi la ke bi compare da lotu kotu ke compare da no ce lokotu no san da ne la no no ci ke na wọ́n sulu e e gun go ce ji shugo ni party ti aze ni fe ti obi na ko mm ta we ji da no ji to gaskiya un trust to kan ga ya ji ga yara su kun a ji kaza e bugo fi sabila tawalu suna jin goya da dacci zo mutun jaji a da basira a hankali a ilimi a experience ko amma de value ya family yana alaka fondo ji sashi yara no ci gebe a ga ji kiyo a ga ji na da alayar gane lokoto body aga lawa ba da lawa to jona Allah kiyaye mu mm-hmm. zauji na sahu ala alqudu'i ili amri lai wa amri rasulih e bota mulamin mu wudadu ya mulu su ko biyan tuci wa yanka na fi zahiri ma khilafun ko khilaf ma zunnu kaga ga ya ga wuce e bele ga wali ma yazunnu annahu maslahatun law yana la maslahati a wani ba wali ulam وليلم الله من نفسه أنه يريد الإصلاح sai cuɗe da luwa sai cuɗe da gaibu wace dai mu ba gyara wai wani wani adil gandu adalci fi zaujeci ya ce lamarin yi mugu nan wa ma walla ran bi ina shi zane walla wa kabiru bi ma yaktumu ne Inda za dole wasu da mu wato ciki za mu ce lahu sasa da yin zagin mai cikin yin zagin na juli fiya we mu dai tubi na ku zanwaci walaki ya noci yin zagi noci ya bone dai zanwaci mini yi min na jojin wale fi na wuce hawan gane man lamarin mm. dagin zagin nan ko wulutuwa zanwaci ma kawai inda da labari gan an yi zakalaji bai yi nuna mu ji gawa jikiyo gaskiya mutum ga wuce je bane wale gan zagi ne le gan wafil and that's all no ko wọ́n jìgẹ̀ ìdàjí na yóò kó wọ́n lè kaga káàkiri yẹn náà jíde bọ̀ ẹbá ti bí aṣọ bá àbọ̀ náà jíde tí na náà bí ọlọ́kùn sọ̀kọ́ pé ẹnà ogun ẹgbùn wọn sọ̀kọ́ pé kí ọ na. ogun ẹgbùn wọn ma, ń wẹ̀tí mọ́ zanwati eh zanwati na, wunde nazarin mu wani ga yi mijin hafta ya guba ko da magini guba wungu ya gama layu zaunin àmọ́ ń gà jí ní àwọn àgbẹ̀ àwọn so òun dẹ́gẹ̀ ìdàlẹ́jì bó lójú oorun ló jẹ́ gẹ́ zukun kí ní bíbí ló ti wọ́n sọ èdè nẹnu gá sùn bí ẹni beyond the repair ǹjàgẹ́ ń wúyá náà ẹgbẹ́ òun ju oorun tó yìí ẹni ìdàgẹ́ tó ẹni pátá fi ẹgbọ̀sọ̀ kó pé tí ètù jí ìgbàdé yìí bọ́sí alẹ́ ń gbóró ní sọ́jọ́ yóò ìfúláyì nà sí Nasiya na bá náà da gyara yanzu yau. da gyara ya bauce nole imige jani ni an ne ba sai jun an ne ba sai jun an ne ba sai jun ce kibo e ce gyaru e e bo e bauce ga beji zugun ka ce ba ga ji e ba e da da jun so gyara na mm-hmm. eh nde nga nusu daruratu shar'iyya نصيحة جيتين يونا من الشريعة مسلم جو ضرورة طول ونا واجب يعجي واجب وصل للمسلمين بعضهم على باني واجب يا مسلمين تعكاني عبد الله بنص الكتاب والسنة بالنص يعني القرآن والسنة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو اللي عباد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مؤمن بمؤمن أجي وليان دجاج أجي فربة تقول عما كان ولا تقول بل في السنة ما يدل على تأكيدي ومبدأ السنة لو تكي قول نصيحة كان faƙadi ba ya a rasu sa su sahabatu ala nufi kulli muslim sahabai ji mu ba ya ya nabi ga ya sai ji nasiya musulmin dondo kama wa da fi hadis jarib na abdullahi bajali sannan bi da hadis na jarib na abdullahi wani rabi allah wa hannun ga nabi sa sallam ga ba ya tu rasulallah wani ji mu ba ya ya nabi sa sallam ala iqami salati ya ce mu la sallu ku jiki wa ita wa juya musulmin dondo imam al-bukhari da muslim ta tirmidhi ga guzo wa fi riwayati riwayan da ce magan fa sharata alayya wa nusli li kulli muslimin ne tilashi da jangan muji muslimi da siya fa bayatu muji muji mu baya wa qala nabi ga addinu an-nasiha addini ga nasiha annabi sa sallam ga haqqul muslimi ala al-muslimi sittu hakkin muslimi ta ce muslimi gutan fa zakara minha annabi ce minu bagan wa zastan saka fansa lahu nga wa nasiha doga jojun nasiha fa idza kana al ma'ana bin nushi aga ga to ene pagan bi nasiha jinin ga man law haqul qiwama wa man law al fadl nga zai de falala fil kaddi ete walaji wa ta'ab wala dige ke hati haradu alal usrati ya family nonan wa na fakati da wula ebakun labakun wuludan yana wafe wuɓe giyali jinan wa mata ta ji zauja yani biya na yi dai bukatu wala abu na biya gishi nan wa majala ja'ala lauta wa man ja'ala wa man ja'ala wa man ja'ala lahu Allahu rasulu al-karim azim ala zoja ni gan da zanan sai cula gun da hakin ci ko kota tiya imiyona kana nusu a awjabu nasiya na ajuna wa dikiyo wajibi wani zalika ebon nama فإن الحياة الزوجية رأي رأيوها بابيني لا تستقيم وتكون بورو yi mujarraji takwim da e ti ti mi shi mi daga ci bici ga gan wani jin gyara yan wujin wazi jun jira duni wujin wuya jun kala kala ko ala ga na ji gyara be daga mi e bo daga e yo ne pata bata wujen boga umar jega amma mutu la kuka Fo? min janibin wahidi ngo ne na gyara daga kafa ni boyin nan ko mm. wa janibin zauji fa ina zauji in ka lawul kiwa ma ala zauja e e boto to ne de mu to ga izane la e de mi ona nga ma yin do ga e mi nga ma ihe de family ona basharun e boto za wandi ya tari al khataw e be chimichi wa zalal ba ma cin bici gabe wani siyan ba ma batan wal hawa ya fiye ga matun batun kasal kasala ma ji balwacin latuli ma ta to imani kalwacin imani wa gumiya wa min wuna daga ba wasu kun kanal ba ala zauji ala zaujati wa waje wajibi ta tiye imiyoto an tansahawu na imiyoto a jiba wato na siya nan mata wadda da ta dayi la zalika abike bukata wancan rabi nan la ka ba da nisa'i muji yi sashi yin zagi na shi Allah wa ta larif na marufan a ɗaya kirki ya caca wala yunkir na munkaran a mai da da sai ya ca ga hannu gwana Allah zuwa dina ya yi ba shi na no da yin zagi fiwo in e ba daga yadda shi hannu ko ga yadda laifin da su kuma ya guda fa'iza zallar zauju e baga kimici la siya mai zaka al'amur muktasan bi dinihi especially lambari na nan nga je gwa tun ga lambari ya dini ya be e ba bi a chabo chiji e ba a chala ya faza e be de ji salla na lokaci bwa ko ga mm. gwa e gidi tantame e to ya zo e ba gwa be e ji mai ga wani umaji zabuda lam bali ngole ngole especially endin adin zagi idan bu ne kai ba ya ci biki gulan bari ya jiyo lam bali wa ji damuwa wa lam tarfa da wura san ma ya ga wancan mutum le wancan lefiya dan la ta na ku illa la ta ku illa sakin illa sakinan movement da ci sai fallahu akbar ma'azamul baliya bi zawjati hadhihi haluha bala a ku ni yi dabo e ba wa ji e ba wa san ba e ba wa ji siri eba wọn ẹji sálà eba wọn ẹkùnrin làyí ìsá e zina eba wọn bá ìkú bá ẹbẹ́ ẹbẹ́ rọ́bìnrin pé ẹbẹ́ ìlàjọ tó tẹ̀kẹ̀ sí pé ẹnẹ́jì kí ẹnẹ́jì ẹbẹ́ ìlàjì tó àmọ́ ìmì wọ́n lè kú skúlẹ̀ wọn yana na imi jabo na wani kiyayen mujiya amma imi wato da ake gagaga bai sukun imi a juji bai kiyan da adalci da tosayi da yade ko da bere na daci ne muji na wasu jina wadda a sun satu wo ma kan kan shi nga ile to ko etiyan we pa alkhairi yu won jigo wo condemn won jigo wo ju mutuncha e bulu di olókan ṣe ẹgbọ́ ilẹ̀ dókun ló ń gẹ́ bá yìí ẹkẹ́ ọgá àṣìṣùgbà tó gan gàjá àti àbàtọ̀ tó yán ogun a ní gàátùn bá yìí gẹ́ gàátùn ẹgbẹ̀rún jídé asẹ́lẹ̀ àníbi ti ṣáwọ́ra bẹ̀ yìí àgọ̀gẹ́ jẹ́ ṣáwọ́ra bẹ̀ yìí ẹgbẹ̀rún jídé jẹ́ yà ẹgbẹ̀rún tó tó ń jà ń kẹ̀lẹ̀ káwọn adẹ́gbẹ̀rún ṣáwọ́ra ilẹ̀ gáàkẹ́ lọ́wọ́ ti di kí wọ́n ti wáyọ́ bal allazi yajibu ala zawjati yanayi wajibi ta ciyan inyonan an ta an ta ta hada zaujiha ne kama ya ta hada ha zaujiha wula alikawar labi bai ebo to mulu labi ni ko ko ebo to mu fi yi fi observe ba fatan zuri halihi in chi hali ya ban wule walti zamihi bi dinihi da ya gwane ba la sun adini ne wa dayil furuz yan da ya kai laji ebe laci ebe laci yan nuci wa laci ya babuci wa laci ya yujici wa laci ya makwabcici wa wajin tarudan wa wa al'arudan wa wa tubudan wa wa dida wa wa giba wa wa na nimanta wa wa gamana wa wa niya da na gane da na fati ko da na yanayin ba su ko wani labici da su ga ɓata yi ni mutuwa lamarin na ji. sai za mara ati minu ta zayuran in gabe le ga ya bamu ya ashe ban au an karat min hali shi'an ko yin lokaci da bane bai je ba umma jiki ana umma bayi ni ana sara'at ila yi mu ji bayin dole buji nasiya wa ba da gaske tafsiri mu jiki daga tsarau ya ce mu sabutu shi walam tarfal an targi biyi in mu ga laye ya dan ya kun bani wa abu ya ce mu la mutu sako na ma wa targi biyi fillahi lan biya dona wa abu ya ce ngali so ci bana mai bana so ce ji za ba za ba so ci mai ji fushi bai so ci mai jamu bai zai misalan wato azauja tas'al zawjaha amma tunkiru min halihi imi ugin bugan ko etiyan yana jiwele gan haliyan bon waya na fani ya ra'ati min zaujiya matar tankiruhu imi e gale da ya bai ne bai jendoci na in comfortable in mafiwa wale gun jide da na min halin jadid ne ya hali wurona lafiya ma fi amri dini ji especially lamar ya dini wani ba badir bi su ali an zalika ka bi ba ga yatin ya ga wancan fa zai ummul mummini na mummini da na na sha radiyallahu anha na sami'tu rasulullahi sallah alaihi ya kulu fi rajulin nan wani ali za a sallame ga yatin zawa gina gan bisa ibn al-ashira anabi ga da zawa gina cin jam gidan da irin ne kyan da zaɗe da irin ne wani zaun ce bibere falon ma da hala ne kakuna zaun ci gada ita a ne bigan na suku al'ada lawal kawai a ne bigan gabe zaɗe bibere na dace ne faƙalat umul mu'minin na na shirabi Allah na ci gan ya rasu da yawon yanzu ya ci kulta lahu allazi kulta wa ga ya ce zanen ga bisa ibn rashirci su malanta lawal kawai umar ke bai na suku wa bai da dacewa ga gabi normal kamar ba komi alif za a salam ce gina na aisha gan ya aisha ya wa aisha inna sharar nasi tan inda na, yau mulki ya mutu sanar ji shi rike ba za a eh, ba sai ce fari kiyami nan man Mawadda a wata raka wun nasu ngai na kauge jiye dede iza je lauya yi ka fushe ya a ya baya ya tuya alfasha bugan da ga da juji nan wadda ya zalo ce wato ya dambo mai za dede amma kano ke lauya ya bu masu wuri wọ́n ti gáyé ẹgbẹ́ inú jìnà àdíkẹ́ náà wọ́n jà káàkiri ṣe ìzọ àkíyà ìdìbẹ̀ náà àkíyà gẹ́nà só tún ìṣẹ́ ara wọ́n na aláìṣẹ́ observer náà ilé dáàbù gangan kúyọ́ kára mọ̀ check lè bá na mube ga dambo maga ga dambo daga abaza eji ba kuranu bi mutu yi mijin nan ga iya da alalile eyi ga aliliya a feji rayuwa ba fe zuwa ide la ma sha Allah zanu bi alili wuni alele jijiji imidega imideba dega tiya etu guba nge ba abejun ko etu buta nge ba abeji kiyo e ba abejun imi ga ma ji gyan imi maji da ma ngo de de bi awun yi no problem now imin na gabe shishi a ti be gangan cry nga ya bawa fe jeje na complex ko ko a kwa imi a abu eji na wace mhm. alama na liye ti mhm. ke wajiji na wale ga ya o

me ke faruwa ne inu susu ina agaga náà ní èdè jẹṣi lakúfọ̀ fún ọmọ ìyàwó kó fọ́nẹ̀bọ̀ gábé ṣiṣi bọ́m̀bù ń rẹ̀ ṣiṣi àti kó explosive ṣe àti wùnṣe àbáwọ̀ owó náà kó àṣẹ́gbà súnbáwọ̀ náà kó wùnṣe àfẹ́ kí ẹ̀mbọ́ náà tó wíkí wà gan àgọ́wọ́ pẹ̀lú àwọ̀ pẹ̀ṣán àlàálẹ́gbẹ̀ṣàbúyìn náà pẹ̀lú ẹbọ́n náà lé ọmọ gangan

وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إرادا فلا جناح, فلا جناح عليهما أن يصلها بينهما صلحا وصلوا خير من أجرة الأنفس الشح وإن تصنوا وتتقوا فإن لا كان ما تعملون خبيرا وإن امرأة وإن امرأة رابد رجيم خافت نصنا من بعلها دقبعين بوتو نشوزا كو يكيو yadda ganawa wa gabe wina ko ko nga ya baya wina awi iradan kuma wa fanke wani fala junaha alaihi ma laifi da boya bato yi an yusliha bainahuma sulha na jin gyara tsakanin abuna wa sulhu khairun gyara jin gaji alkhairi gore wa wujratil afusu shuh lan yazawangi inda ku dari wa in ne gadi bolo bolo wa tattakwace su da ya tsoci fa kika Allah hakika Allah kana bima na khabira Allah da ilimi ne ya nan wa ma'ana al-aya ma'ana ayan innal mar'ata ga hakikan zagi wa ma'anar aya anna al-mar'ata hakikan zagi iza khafat min zawjiha ha, sudan ya bau an yanfura na ga ya baga biya biyu aw ya anha akwai baga fage wulugwa falaha an ha anha haqqaha ko imi wanda yake nan ga sashi in ga haki wuciya nan aw ba da gumin nafaqatin ko sashi min ya wani bai wudu nan aw kiswa ko ma na wafanan aw bis ko ko lile ne ba sai bai lebe wani nan aw ga zalika na alaihi na wallahu an yaqbala zalika minha in magana gan wajina sun yabo su goma fala haraja alaiha fi bazliha zalika lahu laifi da boya imi na wannan jina wala laifi qabulihi minha ile e-, madabu ya bauto na wannan gobe na. Wani ya zaka san ga wala to fala jina alaihi ma yusliha bainahuma laifi e, da bana ji yarana sun makaso ya ci gan wasu khairun jara ji da alkhairi gan ai min firaki gyara ji da alkhairi ga yale gan mm. wa kaunu ba da yau ne ba sai latin da gan wa wudirat lan fusu shu. ai asuru inda almushaha inda almushaha khairu min alfiraki ye ji gyara ka kuna can le ba da takani ya bana mun da alkhairi ga yale gan wali yaza ya bon noma lamma kabra sauda bintu zam'a ka kuna saudatu bintu zam'a mini mi ya ni sa sunna na saudatu ka kuna wa wa na. azama rasulullahi sallallahu ala firaqiha annabi za ta zamani ya lagun ga gajuyi fa salahatu na na saudatu ciji sulu bi annabi Allah an yi yimsika ga annabi lagu suwi wa tatruku yawma hali aisha wajidu if wani ja annabi labi ba wannan ga Allah ya ga lugu ana aisha fa qabila zalika minna annabi za ta sallama to magu sulu na gani biwi wa abkaha la zalika annabi sallallahu alaihi wasallam masu kuma ya yi. ń lúgbà bíà ń gájú ìbíà wọ́n lè ní ìdàrí tafsir yẹ́mù kàfíìrò kó wà sábàbù fi yàdà hìl ga sábàbí ya tíyà solution na allazi shara'ahu Allah inda nufuzi zau inda inda zauji min zaujati ka ne baga na iya da yi nan الحفاظ على ya giga kirkir ruwi bi talaki zauje ni bai giga ya ya e ba bai ni misali barin nan ina yi shishi in bai bu ya da ke ma da ce ne ba e ba mai gaga gaskiya ini wunna kuku umma yi ka gbore umma wunde ke umma wunde wannan gaji imi gubana ebe ko ba ko ga min na ebe mu dai ni oro na waji ni eh ebe ko ki ta bejo imin na ga zakazan ga ga wani yamu Nga yi gan ewo na waje wuɗe ni yayin gici na na jikiyo na sauki wuce soji eji min na ji sakwai min na elo tuwani a fe yami yayin gici yi kuma gai ka ga de pe ni guba ngai kata ne we gan ni na fogu tun ai be ni o mini ma ko ni o fe de ba yin ni owo ama fu eni ne daji wo fi o be ka ezo to ifi e bi ba ye mi ni owo le mi e imi ga gan ni ni ebe to ma na gwa yi shi kenan a sha abu bi na ji alkhairi gan ebe kibo ka ku na wa gai nan na ya nan wa abele to yi na ja sai e wa o baba taimako na ajiya babanin ajiya bibil walidaini na ajina ajiya baba gangan agwa wajen aka lada jito masu babe wulu je baba wulu ile to yi oron da baba jina hannun ebe na sai lega baba kijon a na ya wala jibe baba yi sai nan na ya kuku na gube hannun ka kunu da yin ruwa no ile ko yanne ipa da mi yana fokin consideration ẹgbọ́ na jẹ́ ara ní o ti bẹ́ dàtọ̀ òǹdúlù rí ti tó yìí méjì kó wọ́lẹ́ tàbí ha za ìdìra ń bí mar'aci wọ́n jì gan e, láyín zagi lálálòkín kó ẹgbò yẹ gbà kàmà kádẹ́tàwà bá da maftuni na tèmina sáṣẹ́ shi na ji fitina aji bi adatu gari wata kalili yanda al'ada yan western shi bi al'ada yan nasara ji nan adatu ya al'ada shi wata kali ce ke yi practice ganda culture aji fa ina liro jili da udan rabadi izara amin nafsi nufuran min zaujeci ngele gan wọn ya baya nan nan wọn yagbanwun lauya ko mm. boyu da yagbanwun tsaron da misali an yi taliƙa ha yanan guya ne ko kamalil mar'ati kemnu da yayin zage wasu in khafat ala nafsiha in ga dan in ga na ji dacin na ya fitina ni shirarci zaujiya yi rayuwa ne ba jin biyu na suku an tattu talaqa minu inuwa ya wala zin ebuni wa kad takaddama zaujiya zaujiya ta sabit ibn qais ibn shammas hadisin yayi me yasa bitin ibn qais ibn shammas bukhari ala ji talabatu talaqa min zawji annan waya walla gangani bi ya buyi nan fa amarahu rasulullah alayhi sallam ci majin foro an yi ha talika mun lawu yayyani falamma kana hirsul islami ala almar'ati aziman ke na ma musulunci gwani da ta sarari na zubin shari'a Allah wa hadal hil allazi fi talifin li qalbi zawji ila ti shari'a Allah wa hadal hil to lagbe da shari'a ne solution shari'a nan allazi na to fi talifin da kalbi zauji. na wani ye gbaye zido. ko ye gbaye babi ila zawjati lo bayin nuna wa min samma ibqaihi alaiha e gwanna masu abin ya ga e ba shi bugun gani da yi miya wa Allah man alima kada ya kawa alaiha ebon e, e su da yana da jin zagin nan misali bayin nan imi da joyi mu da jugu ne abun nan ko da jugu tun abun nan no le ko ko ga da ba ba go ti ba ni agale ba ba ta ke je mi no ti ji ba go be nga de ji ni gu baba ro no le almost nan da jarwa majire gura zara yau bebe ko shi kenan waje a bele e ya shi ne ci gura bani wala ya guba ne tinu da ja to jo nan mun ga wani jo alali mun ga da da ban ne Wani da fe bari yuna waje da fe lagi lo yuna da na fe fin ba yuna da na foje yuna da na na ba yi waje na da lo tinu ci ja ji le buru da je lo ci waje abe na gona da gona da ribi waje yau ji kenan waje wa ka ne ne wa lo ba da ya bata kpaakakinọ naole ngwe ebe otu chi ya na n'ole gaenye uyu ko aa gaadịsuru nochi mbeda agbata enwocha akika na chiche ọtọmakịka na chiche kogotọgwo na ọtọmgwo na-egbo ye prezadụ ike bụ nnegwe famili benu ebo eguna bida je minan au ala auladiya ko eji oso yin nan nan mina dorar bi ko itola ki yin eguna hada ki ya wala gaji gina ngaji faruwa nan so insha Allah ta'ala babu gaba kasan yo bi iznillahi ta'ala ya gane kitabu talaka bane ga daidai na sai ta la duya mana mai ga ci bicinan gaba sai ci fabi subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh